ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا babu wanda ya fi kyan addini irin wanda ya miƙa wuya ga Allah a fili da ɓoyi, ya tsarkake niyyarsa, ya kyautata cikin aikinsa da abin da aka shar'anta ya bi addinin annabi Ibrahim wanda shine asalin addinin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya kauce wa shirka da kafirci ya bi tauhidi da imani. Allah ya zaɓi annabinsa Ibrahim daga cikin sauran halittarsa da cikakkiyar soyayyarsa.